ko kaɗan tsofuwa zafirin ba ta jin bugun nasu ba ta san ma suna yi ba don ta ne ta tsandama cikin biyan bukatarta da su aziza ta raba su da kayan cikinsu sautin kukansu ya kara da cikin ɗakin wani irin raɗaɗin azaba suke ji a jikinsu sai da ta tabbatar ta lalata musu rayuwa ta numfashinsu na fita a wahalce har ta kai ga sun daina motsi gabansu sharkaf da jini tukunna ta kyale su ta koma kansu batul da ke bugun bayanta wata iriyar wawura ta kai musu da hannayenta masu faɗi ta rinka raba su da kayan jikinsu zir ta yi musu mutum biyu ta damƙa a cikinsu sara da yasmin ta kwantar da su a kasa ta hau kansu ta ci gaba da biyan bukatarta wai iya zubillahi tashin hankali da suka fuskanta ba zai misaltu ba ba su taɓa ganin masifa ido da ido ba sai yau suna je suna gani ta gama amfani da su sara ta koma kansu rubina ɗaya bayan ɗaya take kwantar da su a ƙasa ta hau kansu tana biyan ta. sautin koke-kokensu da gurnanin tsofaffin zafirin ya cika kunnuwansa haris waɗanda tuni sun jima da hauka cewa don tun bayan fitar su daga cikin ɗakin kofar ta datse tunaninsu ya dawo sun yi kuka har sun gaji yayin da suke jiyo sautin muryoyin su dija cikin mawuyacin hali suke kwala masu kira don su zo su cici rayuwarsu sai dai sun gaza yin hakan ba su da wata hanya da za su iya taimakon su ji suke kamar su haɗe zuciya su mutu sun fi fatan a ce mafarki ne ba gaske ba mutum ɗaya ce ta rage a tsaye fuskar ta jaga-jaga da hawaye ta rasa ya za ta yi don ta san ita ma za ta dawo kanta ne idan ta gama da su deja gani take kamar 'yan uwansu sun mutu saboda wasu daga cikinsu babu numfashi a tattare da su musamman ma jamima da aziza zai yi wuya su rayu zafirin ta gama kashe musu rayuwarsu ta wulakanta su kamar dabbobi a haukace batul ta nufi tebul ɗin da ke ɗauke da tukunyar shayin nan ta daddage ta ɗaɗɗago shi da hannunta biyu tana haki ta nufi tsohuwa zafarin da ta dukufa a saman su rubina ta daddage ta buga mata shi ko gizo ba ta yi ba komawa ta yi tare da dako kujerar tebul ɗin ta dawo ta kuma buga mata ita a saman kanta still ba ta ɗago ba abu jajen ta koma cikin ɗakin tana neman abin da za ta kwala mata duk ta bi ta haukace sai wai gyawaike take fuskar ta sharkaf da hawaye har za ta juya da wutsiyar idanta ta hango rigar wuka da ke a soke a tsakanin littafin cikin book shilvers ɗin ɗakin tsohuwar ajiya ce wukar da tsohuwa ta mira ta ba da nish kyautarta a lokacin da ya bukaci yana son datse sumar kanshi ashe ya maida mata ita shi yasa ko lokacin da Angel ta yi mishi magiya akan ya bata wukar ya ki bata saboda bata a tare da shi da gudu batul ta nufi wurin ta zira hannu ta ɗauko rigar wukan ta zaro ta cikinta har yaƙi yake yi saboda tsabar kaifinta wukar sihiri ce mai haɗarin gaske cikin zafin nama ta watsa a guje bata nufi ko'ina ba sai kan tsofuwa zafirin a lokacin ta gama da su rubina juyowar da za ta yi ke da wuya batul ta daddage ta lima mata wukar cikin idanta kafin ta yi wani yunkurin yin amfani da sihirinta batul ta ja wukar tun daga kan idanta har zuwa saman wuyanta ta tsatsaga mata jikinta wani irin karfi ne ya zo mata dama jininta akan akaifa yake zuciyarta a bushe take baki dai tsofuwa zafirin ta gigice saboda azabar zafin da ta ji na shigar na shigar rokar ta yi kokarin buge batul sai dai Allah bai bata ikon yin hakan ba ba karamin illa batul ta yi mata ba sai dai duk da haka wani abin mamaki babu digon jini da ya fito daga idanta duk inda batul ta fasa mata da wukar kamar ana ɗinke fatar wurin haka ta rinka haɗewa tamkar ba a taɓa tsagawa ba so take ta lalubo sandar hannunta saboda karfin sihirinta yana a jikin sandar idan har babu ita sauran sihirin da ke a jikinta ba lallai ya iya yi mata tasiri ba da kira ta samu ta yi wurgi da batul gefe ɗaya ka baki ɗaya ta kife a ƙasa kanta ya dako wukar hannun ta kubce mata yunkurawa zafirin ta yi tare da mikewa tsaye jikinta na karkarwa ta soma tafiya tana tunkarar ta so take kawai ta kashe ta har lahira cikin fitar hayyaci batul ta miƙe zaune daga kwancen da take a kasa. ja da baya ta rinƙa yi har sai da ta kurewa bango tuni tsohuwar zafirin ta cin mata tafan kafarta ta ɗaura saman yatsun hannun batul ta murje su tsabar raɗaɗin da batul ta ji ne ya sa ta fashe da matsanancin kuka na fitar hayyaci wata iyar zufa ce ta so matsatsafo mata kafin ki kashe ni ni zan fara kashe ki dabba kawai kin yi kuskure da kika soka mini wuka a cikin idona an gaya miki cewa ni mutum ce da zan mutu fara ɗaya tana huci ta yi tambayar jinya tafin kafar ta yi daga kan yatsun hannun batul ta ɗaura a kafar saman jikinta da karfi ta danna shi tare da murza kafar jini ne ya soma gangarowa ta cikin bakin batul nan take numfashinta ya soma kokawar ɗaukewa ba zato ba tsammani tsohuwa zafarin ta ji an buge mata kanta da karfi ta baki ɗaya ta kife kasa ta baya aka shammace ta a hanzarce ta ɗago don ta ga wane ne a matukar roɗe take kallon fuskar ta ba kowa bace face tsohuwa ta mira ban yi mamakin ganin ki ba dama na jima da zargin cewa ba kya a tare da mu ta mira Zafarin ce ta yi maganar muryarta a kausashe saboda tsabar ɓacin rai tsokar fuskar tsohuwa ta mira har kyarma suke yi hankalinta ya yi matukar tashi ganin yadda zafirin ta lalata rayuwar yaran da ta raina gabaki ɗaya ta gama da rayuwarsu ta yi dana sanin zuwan da ta yi a makare da duk hakan bata faru ba idanuwanta sun yi jawar da su tamkar garwashin wuta wani irin huci take fitarwa yankurawa tsohuwa zafirin ta yi tare da mikewa tsaye ido cikin ido suke kallon juna babu sassauci akan fuskokin kowannensu ni dama baki taba burge ni ba muguwa azzalima bakar kafara ban taba ganin dabba jahila da kikiya irin ki ba wai ki baki da hankali ne ke fa mutum ce waɗannan yaran da kika lalata rayuwarsu mutane ne fa ba dabbobi ba laifin me suka yi miki da har suka sancanci wannan hukuncin daga gare ki rai a matukar ɓace ta jefa mata tambayar daura fuska tsohuwa zafirin ta yi idanuwanta sun kaɗa jawur da su babu ko alamar imani akan fuskarta tana magana tana huce kamar mayunwaciyar zakanya ni kike gaya wa magana kada ki manta ke ba kowa bace a gidan kurkukun nan face kaskantacciya mai renon yara dole ki mini biyayya saboda ni ke a gaba da ke na fi karfin ki ta mira nesa ba kusa ba idan har kina son ki tsira da ranki to ki gaggauta barin wajen nan tun kafin in yi miki mummunar illa bata kai ga karasa maganar ba tsofuwa ta mira ta daka mata tsawa har sai da ta firgita karo na farko kenan da ta ga rashin tsoro a cikin idan mira. nuna ta tai da yatsar hannunta ko da can baya da nake girmama ki ba dan ina jin tsoron ki bane sai dan kudurar da na sai dan da nake da shi na san rushe bakin tarihin da kuka kafa ajali ne ke kiranki shi yasa har kike gigin shigowa cikin ɗaki na a yau ina so in nuna miki karfin ikon da nake da shi wanda na samu a wurin rainon yaran da nake yi zafrin yau zaki yaba ma aya zakinta ko da zan rasa raina ne sai na fara ganin bayan ki. wulakantacciya kawai a fusace ta ambaci hakan idan ta akan fuskar Zafrin ka dukkanin alamu mamaki da al'ajabi ne ya hana ta mayar da ya hana ta mayar wa Tamira martanin maganarta ba ta taba tsammanin tsohuwa Tamira za ta iya yada mata magana ba tare da ta ba tare da cin shakkar ta ba Tsautsai da kaddara ne suka jefo waɗannan watsattsun kafafuwan naki cikin ɗakina kin ga babu mai kallon mu bare a ji sautin mu yau zan huce haushi na akan ki tun kan ta karasa maganar ta tsohuwa zafirin ta bace maganar ta hankalin tsohuwa ta mira ba karamin tashi yayi ba babban abin da take ji tsoro kada a ce ta bar ɗakin in kuma haka ta faru za su fuskanci azabtarwa domin kuwa za ta je ne fa ta fallasa su jin motsin mutum a bayanta ya sa ta yi saurin juyawa har sai da gabanta ya dan faɗi kanin tsohuwa zafirin ta bayyana cikin shigar jajayen kayanta hannunta riƙe da sandarta a shebacewar da ta yi don ta ɗauko sandar hannunta ne ta kuma mayar da surarta na yi tsammanin kin ji tsoro kin gudu ne a cewar tsohuwa ta mera mahaukaciyar dariya zafirin ta sake tare da cewa babu tsoro a cikin zuciyar tsohuwa zafirin ta tamira kin shiga uku kin tsokano wa kanki bala'i da masifar da ba za ki iya jurarsa ba zan kashe ki har lahira bayan na gama da ke zan karasa kashe waɗanda ba su mutu ba a cikin yaran nan naki zan sha jininsu in ci tsokar namansu tana kai ƙarshen maganarta ta yi kukan kura tare da afkawa tsohuwa ta mira gaba da gabanta aljini ya taka wuta domin kuwa zafirin ta fi ta mira karfin sihiri Faɗa ne ya kaure a tsakaninsu kamar dawakai ba ka iya jin komai sai sautin buge-bugensu da gurnaninsu uwa na mandawa Kora ta kara da cikin ɗaki kusan a tare suka canza siffofinsu tsohuwa zafirin ta rikide ta koma damusa tamira ta koma kora. ko asa an namun dawa damusa ba abokiyar karawar kora ba ce faɗan nasu ya canza salo kamar a filin daga suka ci gaba da kai ma junan tsahari, duk suna raunata kawunansu Allah sarki a can koɗe ɓangaren Angel tsawon lokaci tana a some a saman gadon da aka kwantar da ita fatar jikinta jawur da jinin da suka yi mata wanka da shi duk ya daskare mata zai yi wuya ya bar jikinta saukar ruwan sanyin da ta ji a jikinta ne ya farkar da ita a firgice ta farka sai dai ta kasa bude idanuwanta saboda nauyin da suka yi mata hatta bakinta ya ki buduwa da sun kumbura sun tun wani irin zogin azaba suke yi mata ba zato ba tsammani kunnuwanta suka jiyo mata muryar salsabil me yasa kika yi gaggawa kin manta me na faɗa miki sai da na ce ku yi taka tsantsan idan ba haka ba za ku ja ma kanku ne da mu kanmu sam ta kasa motsa bakinta idanuwanta kaɗai ta iya samun damar buɗe su akan jikinsa yana a tsaye cikin shigar giant ko ina na jikin shi a rufe kamar yadda ta gansa a shekaran jiya ta yi mamaki sosai saboda a tattaunawar da suka yi da ita ya faɗa mata cewa ba za ta sake ganinsa ba sai gashi ya dawo yau hakan ya tabbatar mata da cewa suna a cikin haɗari ga baki ɗayansu ta ja musu bala'i rushewa ta da matsanancin kuka raunin da ke a bakinta ya ci gaba da fitar da jini tsananin tausayinta ne ya kama shi ganin yadda suka rauna raunata jikinta sun gurɓata mata tsaftatacciyar ta. tsabar takaici da dana sanin gaggawar da ta yi ne ya sa ta yin kukan tana so ta yi mishi magana sai dai ta kasa saboda sautin muryarta ya ki fita to dama tana yin kukan babu sauti ban faɗi hakan don na fama miki ciwon da ke a cikin zuciyar ki ba na san kina yi ne don ki cece rayuwar yan uwanki don kuma ki cika mana alkawarin da kika ɗaukar mana sai dai kash gaggawar da kika yi ta yi salar jefa rayukanmu cikin haɗari zai yi wuya mu tsira sai dai ba zan bari ki rasa ranki ba zan yi muku kokari a yau ɗin nan ku fice daga cikin kurkukun nan kafin hankalin matsafin ya dawo kanku mun ci sa'a shugabannin kurkukun ba sa a ciki sauran da suka rage giant ne masu hadarin gaske ni kaina da nake da sihiri a jikina ba zan iya ja da su ba a yanzu haka da nake yin magana da ke na yi kokarin sarrafa ɗakin da ke ɗauke da madubin tsafin su shi yasa ba za su iya ganin mu ba nan da awa ɗaya za mu aiwatar da komai idan har lokacin nan ya cika kuma a cikin kurkukun nan mu dukanmu za mu mutu bayan azabtarwa da za su mana baiwar Allah duk da raɗaɗin da bakinta ke yi mata a haka ta daure ta cije ta so mai mishi magana muryar ta a raunace da kyar sautin ma yake fita sun cire min uniform ɗina ruwan zamzam ɗin yana a cikin aljihun wandona ban san ya zan yi ba cikin ƙonar rai ta ambaci hakan zan je na ɗauko miki uniform ɗinki cikin minti ɗaya yana ambatan haka ya ɓace magananta yunkurawa ta yi da kyar ta miƙe zaune ƙarnin jinin jikinta ya addaba hancinta fargon da ke shimfiɗe saman gadon ta janyo ta yafa ma jikinta zuciyarta a cinkushe take da damuwar halin da 'yan uwanta suke a ciki ita bata damu da kanta ba su ne damuwarta ta Allah ya sa tsohuwa Zafrin bata cutar da su ba kamar yadda ta faɗa mata durowa cikin ɗakin salsabil ya yi hannun shirke da inifom ɗinta jarvis ɗinta da wandon ya miƙa mata su yatsun hannayenta na kyarma ta karɓe su a gaban shi ta zura kayan bayan ta kammala sanya su ta zaro yar karamar robar zamzam daga cikin aljihun wandanta idanuwanta cike tab da kwalla ta kalle shi tare da cewa ta yaya zan iya ganin ta ne har in bashi ruwan zamzam din ba mu da isasshen lokaci a saman bayana zan goya ki in kai ki inda yake kuma zan taimaka miki mu bashi ruwan ya kai karshen maganar tare da juya mata baya ya tsugunna daga bakin gadon matsowa dai tare da kama bayansa ta haye ya yunkura ya miƙe daga inda yake goye da ita ya ɓace ɓat ba su dira a ko'ina ba sai a wani katafaren ɗaki mai tsawo da faɗi komai na cikin shi launin ja ne hatta dogayen labulayen da ke a kewaye da shi red color ne wani irin sanyi ne ke ratsa sassan jiki a cikin ɗakin kamar sanyin ac daga gani special room ne na kurkukun kadara tsadaddun furnitures ɗin da ke a cikin ɗakin kaɗai abin kallo ne jin shiru bata motsa daga saman bayansa ba ya sa shi mata magana muryar cikin raɗa ya furta mun karaso ki tashi ki ga dan uwanki yanayin yadda ya yi mata maganar ne ya ta ji gaban ta faɗuwa. shi kansa salsabil ɗin. a tsorace yake da abin da zai biyo baya balle ita kuma da take yar ƙwaruwa, wanda bata taka karata karya ba tsoro ya hana ta dago ta kalli inda danish din yake duk irin kewarsa da ta yi sosai ta rantsa idanuwanta hawayenta kankame hannayenta kankame da salsabil na faɗa miki ba mu da isasshen lokaci ki sauka mana ya yi maganar tare da tsugunnawa don ta sauka kamar wanda kwai ya fashe mawa a jiki jiki na kyarma ta sauko daga saman bayansa sai lokacin ta samu damar ware idanuwanta sosai tana karewa ɗakin kallo tun daga kan labulayen da ke a cikin shi har zuwa kan shimfiɗaɗɗen kafet ɗin da ke a ƙasa ga wani kayataccen tebul mai ɗauke da dinner set plate ta gani na tangaran mai ɗauke da kayan marmari ga wani apple da aka datsa samansa hada sawun hakoran mutum ga wani glass cup mai ɗauke da wani abu a cikin sa ruwa ne amma launin shi yayi kalar red kamar an sirka sa da wani abu duk fa wannan kalle-kalle da take yi ba yi tozali da shi ba saboda ta hana idan ta kaiwa gare shi har sai da salsabil ya yi mata gyaran murya tukunna ta soma juyar da ƙwayar idanuwanta a hankali ta ɗaura su akan katafaren bed ɗin da ke kafe a cikin ɗakin gado ne irin na sarakuna launin shi golden color an shimfiɗe shi da lallausan bedsheet launin ja Slowly ta sauke idanuwanta akan dogayen kafafuwan shi. Wa iya billahi, tsabar rudu isa ta dabarbarce saboda ta ga yadda saboda ta kasa yadda cewa shi ne, Halittar jikinsa ga baki ɗaya ta canza, ya zama jibgegen kato. Samun namiji mai irin ƙirar karfinsa zai yi wuya. kera ce mai matukar tsoratarwa rikitarwa da kuma jan hankali ga dukkanin alamu bacci yake a giant din ma bai bar halin shi na yin bacci ba dogon wando ne baki a jikinsa sai jar t-shirt ta matse jikinsa ta bayyana ainihin tsorarsa, musamman ma dantsin hannunsa tamkar za su fasa rigar saboda tsabar karfi sun canza shi sosai farar fatar wuyarsa hada zanen tatu launin baki da ja wanda ya kasance tambarin kurkukun kaddara ne duk wani giant yana da zanen a wuyansa sun rage mishi tsayin sumar kansa an yi mishi kitsan zane guda shida wutsiyar kitsan ta sauka har saman bet shoulder ɗinsa broad shoulder ɗin shi ya koma kamar ɗan iskan turawan nan waɗanda tun daga siffarsu za ka shaida cewa ba su da ɗigon imani a zuciyarsu zafafan hawaye ne suka wanke fuskarta a yayin da take kare masa kallo ta gaza yarda da abin da idanuwanta suke nuna mata wai da nish ɗinta ne ya koma haka hankalin shi kwance yake sharar bacci babu alamar damuwa a tattare da shi duk irin kewarsa da ta yi shi bai san ma da zaman ta ba balle sauran yan uwan shi saboda zalunci na mutanen nan su raba su da dan uwansu cikin shi shekar kuka ta furta sunan shi shi. cikin wani irin yanayi ta nufi bakin gadon ta zauna daga gefe tana kare mishi kallo ya yi wani irin haske mai kyan gaske tsabar kyan fuskarsa tamkar zai kashe mata ido Labban da sun yi jawuri da su kamar na jinjiri dogon hancin shi ya tafi tsaye ba lankwasa Kwarin idon shi ta zuba ma ido dogayen eyes dogayen eyelashes ɗinsa masu kyau da tsari kar ki bata mana lokaci mintuna kaɗan suka rage mana muryar salsabil ce ta fargar da ita ji take kamar ta faɗa kamar ta faɗa mishi kamar ta faɗa mishi ta rungume shi a jikinta ko za ta samu sassauci a cikin zuciyarta matsawa kusa da ita salsabil yayi ki buɗe ki buɗe murfin robar ni zan hausa saman gadon in rike shi gudun kada ya farka ya hambare ki naushin giant yana giant yana da hadari sosai bugu ɗaya suke yi wa mutum ya mutu in ba wani iko na Allah ba wannan maganar da yayi ta daga mata hankali ta ƙara jin tsoron shi yatsun hannunta na kirma ta soma kokarin buɗe murfin tana dab da za ta karasa cire shi kamar an ce ta kalli fuskarsa ta ga kwayar idan shi na motsi ta saman kwarin idan shi da karfi ta furta ya farka sautin muryarta ne yadda kidodon kunnen shi aiko kamar an zungure shi ya ware manyan idanuwan shi launin brown akan fuskarta wani irin kwarjini yayi mata a firgice ta mike daga gefen gadon tana ja da baya idanuwanta a zazzare salsabil da ke yunkurin riƙe kafaɗin shi don ya hana shi miƙewa a zafafe ya yi wurge da shi tun daga saman gadon ya kundumo kasa ji kake tum hankalin angel ya ƙara tashi kanin yadda ya jefar da babban mutum kamar salsabil yanda ka san kallon tamola haka ya jefar da yanda ka san kallon mola haka ya jefar da shi wanda a haifi salsabil zai iya haifarsa durowaye daga saman gadon yana huci kamar mayunwacin zaki brace ɗin shi har motsi suke yi wani matsiyacin kallo da ta ga yana binta da shi yasa ta haɗiyan yawo mai zafin gaske kallon da danish ke mata kamar ma bai san wace ce ita ba tunkarar ta ya so mai yana gurnani har wani jijjiga jikinsa yake yi babban abin da take ji ma tsoro kada ya rikide ya canza halitta don ta fahimci abin da yake shirin yi kenan juyawa ta da gudu tana neman inda za ta ɓuya za ta ɓoye kanta don kada ya cin mata sai da ta gama shan wahalar kewaye ɗakin kwatsam ta ga ya bayyana a gabanta dan dan dan dan dan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na biyar kukan kora su batal su kai da gudun gaske suka haye saman gadon da iya karfinsu na karshe suke kai mata naushi duk dan ta kyale musu yan uwansu sai dai ina ko kaɗan tsofuwa zafirin ba ta jin bugun nasu ba ta san ma suna yi ba don ta ne ta tsandama cikin biyan bukatarta da su aziza ta raba su da kayan cikinsu sautin kukansu ya kara da cikin ɗakin wani irin raɗaɗin azaba suke ji a jikinsu sai da ta tabbatar ta lalata musu rayuwa ta numfashinsu na fita a wahalce har ta kai ga sun daina motsi gabansu sharkaf da jini tukunna